Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Aminiya Radio na intanet a bar Sashen labarai na intanet na Shirin Najeriya a yau. Aminiya a bar Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. A 'yan watannin nan rikicin shugabanci ya dabaibaye uwar jam'iyyar APC. Baya ga takaddama kan yankin da za a baiwa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023. Wannan sato kasa katsin na daga cikin ummul aba'isin da har yanzu uwar jam'iyyar ta kasa gudanar da babban taronta da zai kawo shugabannin da za su riƙe akalar jam'iyyar. Har zuwa lokacin zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da abin da zai biyo baya. Wani abin da 'yan Najeriya ke mamaki a dambarwar ta APC shine yadda shugaban rukon jam'iyyar mai malabuni ya yi ɓatar dabo tun bayan ɗaukar ɗumin da jam'iyyar ta yi a kwana-kwanan nan. Jama'a sai cewa suke yi wai ina buni? ina bunin ya shige ne? Mamman Muhammad shi ne mai magana da yawo mai mala buni na kuma tambaye shi, ina mai mala ɗin yake? Ah, Ciyaman kamar yadda ka sani ya tafi Dubai ah, ah, don duba lafiyar shi. sannan ah, wannan abin da ya rikita-rikita da kake magana ma a bayan shi ya faru baya nan abu wannan abin ya faru saboda haka yana dubai da gan ubangiji ya kusan dawowa ah, yana nan kalo bi lahi zai shigo kuma kwanan nan allah ta yaushe zai dawo ah, in allah yadda cikin satin nan zai dawo bi lahi To yanzu tunda ka ce a bayan shi waɗannan abubuwan da suka faru suka faru, yanzu eh. wane ne ciyaman ɗan faci na riko? Ai kafin ya tafi kamar yadda ka ji ko ka sani ne. ya ba da takarda cewa gwamnan jihar Niger, ah, ah, ah, His Excellency Sani Abubakar shi ne acting chairman mai riko kafin ya dawo. Bizin ya dawo kuma kasan kamar ka ba mutum riko yadda sunan yake in ka dawo kuma kenan sai ya karbi ofis ya ci gaba da yadda Allah to dama shine naɗa gamnan Naija Sani Bello a ah, matsayin akwai takarda ma da aka nuna a eh, cewa gashi na ya rubuta takarda cewa eh, eh, Sani Bello zai yi riko kafin ya dawo na'am Mamman Muhammad kenan mai magana da yawon mai malabo ne shugaban rikon jam'iyyar APC Na tuntuɓi wani masanin kimiyyar siyasa game da tasirin wannan cukumar da cikwikwiye APC, me za ta haifarwa jam'iyyar a zaɓe mai zuwa? Sunana Tukur Abdulkadir, malami ne a jami'ar jihar Kaduna, sashen kimiyyar siyasa. Sai eh, to wannan yana ƙari ƙara nuni ne da irin yadda son kai da kuma rashin goyon ba rashin ainihin lakantar darussa da ya kamata a ce ita wannan jami'a wanda shekarun ta na bakwai kenan a mulki ya kamata ta koya daga jami'ar da ta shekara sha shida tana mulki a ƙasar wato babban jami'ar adawa ta PDP duk kurakuran da jami'ar PDP ta tafka tun daga shekara ta dubu biyu da uku har lokacin da aka kore ta a mulki ita wannan jami'a ta apc tun da ta zo ita ma irin waɗannan kurakuran take ta takawa jam'iyyar tun bayan yadda shugaban ƙasa na da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya kassara tsarin demokaradiyya ya fifita matsayin gwamnoni gwamna ya zamanto kamar abin da dr ali ya yakan iya taɓa kiransu gwamna ya zama sarkin sarakuna a jihar sa wato yan tara Haka kuma ita ma jam'iyyar APC a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari da shine shugaban ƙasa amma shi ne jagorar jam'iyya. Zan ce da shugabancinta da kuma yadda masu gabatar gudanar da sha'anin mulki suke kusan duk iri ɗaya ne. Saboda haka ni ina ganin cewa kila tarihi zai maimaita kanshi idan ba su yi karatun tanan su ba. To kenan dakta kana so ka ce akwai yiwuwar jam'iyyar APC mai mulki ta rasa cin nasara a zaɓe mai zuwa? Eh domin saboda in ake la'akari da abin da ya faru ko a baya ai san kai da ainihin masu jan kasar a jan akalar kasar a shekara ta dubu da goma sha uku zuwa da sha hudu suka yi da kuma muradun gwamnoni da ya karo shine ya kara taimakawa wajen rugujewar pdp eh, eh, duk da ko a baya ba za a ce wai babu wasu dalilai da jama'a ƙasa dama za su fitile mata ba a yanzu jam'iyyar apc tana fuskantar matsala ne na kama karyan gwamnoni gwamnonin nan sun ɗauki jam'iyyar nan ta zama tasu kamar yadda na pdp masu kamar yadda tasu da pdp ta zama tasu saboda haka kuma suna da muradu da yawan su kowa ko dai mutum ya zama dan takarar shugaban kasa ne ko kuma ya zama mataimaki to su a wajen su kuma da jam'iyya ta rayu jam'iyya ce nasara in dai su ba za su samu abin da suke so ba to gara kawai a fasa kowa ya rasa da yawa shine muradin waɗannan gwamnoni yawan sun bar su. ba sa yanzu kamar shi shugaban jam'iyyar da ke da ke riko babu yadda za a ce da suna ma jam'iyyar adalci a ce gwamna ya zauna shi yana idan aka akalar jam'iyya kuma ana mulki a jiharsa kuma jiharsa tana ɗaya daga cikin waɗanda suke ci koma baya wajen ilimi da ci gaba a wannan yanki na arewa da dama yake fuskantar kalubale kala-kala. To kenan dakta a siyasance wanda yake gwamna a jiha ba zai iya riƙe shugabancin jam'iyya a matakin ƙasa ba? Tun farko bai kamata ba, duk da cewa idan ma shugaban ƙasa ya yi da wata kyakkyawan manufa ne, to yana ganin wannan kyakkyawan manufar tuntuni ta kusa muradun waɗanda ke jan na jam'iyyar ya zama to shi suna son su tabbatar da wanzuwar ɗan takarar da suke so a shugabancin ƙasa suna so tabbatar da wanzuwar 'yan takarar da suke so a shugabancin jihohi da kuma waɗanda za su yi majalisun tarayya saboda haka ina ganin cewa gaskiya babu wani bambanci a yadda ita jami'a da ta mulki kasar na shekara goma sha shida ta ɓargazan da ta yi da kuma irin abin da ake gudanarwa a jami'a da cikin mulki a yau ta apc gwamnoni su da muradun kansu su kalli ci gaban jami'ar domin matsalolin nan da ake suke adabar jami'un nan gaba ɗaya akan gwamnoni ne take da kuma zan ce gazawar ɓangaren shugaban ƙasa wajen tauna tsakuwa gaskiya shugaban kasa baya amfani da damarsa wajen tauna tsako. ai manta ba ko a zaben da aka yi na shekara ta da goma sha tara an samu yanayin da ya je jiha kamar Ogun da Imo inda ya ga 'yan takarar ko kuma masu mulkin jihohin da shi Rochers da kuma shi Ibi kullai ba sa tare da jami'ar PDP a APC kuma bai iya bijire masu ba da ƙarshe ma abin fita cewa ma yi to su zaɓi APC a zaɓen shugaban ƙasa a zaɓen gwamnan zaɓen wanda suke so wanda ya yi hannun riga bai kamata a ci shugaban ƙasa yi eh, ma jam'iyyarsa kafar angulu ba duk da ta ci zaben amma dai ya kamata da nan take ya barranta da duk wanda ya ce baya tare da jam'iyya in kuma an zalunci bangaren misali shi ko wancan kurbi kulle da a lokacin kamata ya tabbatar da an hana yin zalunci ko kuma an ba wani an ba bangarori su yi hakuri to amma gaskiya ba a yi wanda da aka zalunta jami'a ta ce ta kafa kwamiti kwamiti ya ce ya aikinsa da ƙarshe da ba za a samu sulhu da ake so ba kuma babu wanda yake da wuka da nama da kuma damar ya maganin abin shi na ɗaya shi shugaban ƙasa ne na biyu kuma shi shekaru sun da yawan gwamnoni na ‘ya'yan shi ne a shekaru in ka cire irin gwamnan kila jihar Oshin da na Kano kusan daidai ne wanda bai haifa ba a cikin su saboda haka kaga ai na nufin a shekaru da yawan su ‘yan shekaru sittin ne kasa da sittin ko sittin da wani abu saboda haka banda gwamnan Kano da na Oshin ina zamanin babu waɗanda ba zai iya kira su ‘ya'yan shi ba to saboda haka yana da dama ta shekaru yana da dama ta iko yana da dama kuma ta kima da yake da ita kuma ina ganin bai amfani da waɗannan damammakin ba abin takeicin kenan a ka'ida waye waye jagoran tafiya a ƙasa gaba ɗaya baya ga shugaba amma kowa ya san gwamna a jiha shi ke jagorancin tafiyarsa. a jiha shugaban ƙasa shi ne ke jagorancin jam'iyya a sama duk da ba shi ne shugaban jam'iyya ba na yarda da cewa a tsari na gaskiya kamata ya ce shugabannin jam'iyyu su kasance su ke jan akalar jam'iyya kamar yadda aka yi a jamhuriya ta kowa ya ga da yawa wanda mu da daman mu mun san abin da ya faru a wannan lokaci kowa ya ga tasirin shugabannin jam'iyyu a lokacin kamar irin su Adisa Akilo yayin da yake shugaban jam'iyyar NPN matsayin shi ya fi karfin gwamna ko na Oyo bai kai matsayin shi ba ko jihar Sokoto misali a wannan lokaci jam'iyya tana da tasiri to amma yanzu ba demokaradiyyar ake ba duk waɗanda suke kasancewa shugabannin jam'iyya suna karkashin gwamnati gwamna yake tabbatar da wanzuwar su, kuma gwamna yake kakaba su kowa ya san ɗauki ɗora an fara shi daga mulkin kuma yanzu ita ma jami'a ta kare kawar da zaɓen ɗauki dora saboda haka shugaban ƙasa ba da gaske ne ba kuma gaskiya ba abin gamsuwa ne ba idan ya ce wai dan saboda yana son dimokuraɗiyya ne in dimokuraɗiyya ne ya kamata gwamnati su riga ba yan majalisu kuma ita kanta bangaren zuwa ba ita ce tasiri wajen wanzuwar shugaban majalisar dokoki na ƙasa ba gaba ɗaya da shi shugaban majalisar wakilai da shugaban majalisar dattawa saboda haka ai kaga inda ka'ida ce misali aiki biya yana ba ruwan bangaren zuwa da kowa ya shugabanci ƙasa an ga irin hanyar da aka shiga hanyoyi da aka tabi aka fita har aka kawo ƙarshen yadda yunkurin da wasu ka irin su sanata dan juma ko je irin su sanata da wajen su ma takara da da Ahmad Lawal da ƙarshe da ya faru a daga bangaren zatar wa take so shi yawan su har ta ko ina saboda haka in gwamnati da gaske take yi kuma shugaban kasa da gaske yake yi to da zai iya yi mutane suna ganin kawai tun yana ganin shi mutum su ya zo ƙarshe Allah ya yarda zuwa baki saboda haka yana ganin kila in ta yi ruwa rijiya ba ba ta yi ba masai Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tatira.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan rikicin shugabancin da ya dabaibaye jam'iyyar APC. mun kawo muku gaskiyar inda shugaban jam'iyyar da ake cewa an hambari yake da kuma irin tasirin da wannan sabata juyatta za ta yi wa jam'iyyar a zaɓe mai zuwa daga bakin Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna. To Allah gafarta malam wasu daga cikin 'ya'yan wannan jam'iyya na ganin waɗannan rigingimu ba komai ba ne, lura da cewa APC ce jam'iyya mai mulki kuma mai rinjaye, shin yaya abin yake? Eto, eh wannan suna faɗin magana da suke so ne. saboda haka wannan magana ta za ta tabbata ne idan aka yi zaɓe na shugabancin da iya lami lafiya kuma da ƙarshe aka fi da ɗan takara lami lafiya ba tare da ƙaƙabawa jama'a abin da ba sa so idan gwamnonin nan suka tsaya suka yi aiki da demokaradiyya domin gwamnoni suka matsalar demokaradiyya a Najeriya saboda haka idan sun yarda su bi tsarin demokaradiyya wanda kuma ba da tsammanin za su yawan su suna tunanin komar su bace kila za su koma gudun hijira da suka saba yi a baya da yawan su ma sun san cewa za su fuskanci matsalolin hukumomi da yawa daga baki saboda haka su a ganin su da a ce jam'iyyar su ta samu ɗan takara ingantacce ko ingantattu a jiha da tarayya su su rasa to gara kawai kowa ya rasa wanda kuma yana ganin wannan ya hannun riga dama da dai wasu ba muradun ƙasa suke kallo ba da muradun jama'a ba muradun kansu ne domin siyasa ne ake ba tare da aƙida ba siyasa ce da ke nuna ƙarfin kuɗi da ƙarfin iko kuma kuma ya hannun riga da tsarin muradun dimokuraɗiyya. Dr. Tukur Abdulkadir kenan malami a jami'ar jihar Kaduna. kuma mai sharhi akan harkokin siyasa a Najeriya. Tuma sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet a aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. wato facebook.com slash trust da kuma tattiracom slash trust Haka kuma, ana iya sauraron shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.